daidai da hudu ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyu. Wannan shi ne kasa na ɗari biyu da hamsin da biyar daga cikin jeren giyar kalli littafin al'imamu Abu Abdullah Muhammad bani Ismail al-Bukhari Allah madaukakin sarki da gafarta mishi. Karatun da muka yi ce da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. ga wata matashiya ga dukkanin wanda ke zuwa wurin wannan karatu da kuma dukkan wani wanda yake sha'awar zuwa wurin wannan karatu mu da ke da'awar salafiya mu muna fa da fifiko ne fiye da wato fifikon karatu da kuma koyon ilimi fiye da saurare haka ina ba da shawarar duk wanda zai halarta wurin nan ya je sai sahihul bukhari ya rinka zama yana dubawa ana karantawa yana fahimtar ɗaya biyu uku har zuwa lokacin da zai rinka fahimtar duka mu ba wa'azi muke yi ba wa'azi yana da amfani amma muhimmancin shi a wurin mu ko kaɗan bai kai muhimmancin karatu ba domin a cikin karatu ne ana haɗa da wa'azi amma a cikin wa'azi babu karatu haka ina kiran duk wanda yake zuwa wurin nan to zai sai sahihul bukhari iyakacin tsadar sahihul bukhari ba ta wuce naira dubu biyu da ɗari biyar zuwa naira dubu uku ba to wannan babu dalilin da a matsayinka ainihin ɗalibi za ka iya zuwa ka sa ainihin naira dubu biyar ka sai shadda ko ka sai takalmi za ka iya sa maƙudan kuɗi ka je ka sai littafin chemistry ko no amma aka zo na addinin musulunci sai kawai kana ganin bari dai ka zauna ka saurara wannan yana daga cikin sharrin da ya saka mu a tsaye daga halayen da muka samu kanmu a ƙasar nan shine kullum mu a arewa saurari ne ya dame mu don haka yawo da kaset ya fi damun mu fiye da koyon littafi ko kuma koyon ilimi a cikin littafi don haka ni ne na ba da dokar cewa duk wanda bai zo da littafi ba to ainihin a sashi a sahun bayan zauna can in ya gaji kawai ya yi gaba dama a gaban ya ci can idan yanayi ya kai masallaci ya cika to waɗanda suka zo da littafi kaɗai sai su zauna cikin masallaci masu saurare kuma sai su je su makale a gindin kwatsami da gindin bishiyoyi da sauransu don dama saurare suka zo yi amma ina nuna muku muhimmancin karatun wannan littafin ya fi ƙarfin a ce kai kawai saurare ka zo yi ya kamata ka samu littafin ka riƙe kana fahimta harafi ɗaya harafi biyu kana nan sai ka ga wata ran Allah ya maka buɗe al-imam bukhari yace babu salati ala al-qabr ba'da ma yudfan babin da ke bayani bayan an rufe mutum a kabari a bi shi a yi mishi sallah akan bi mutum a yi mishi sallah a kabari ne saboda ba a samu damar yi mishi sallah din ba bayan kafin a rufe shi wannan ɗaya daga cikin dalilai idan aka saka musulmi a kabari ba a yi mishi wanka ba ko ba a sanya mashi littafani ba ko kuma an rufe shi da rubda ciki ko a rigingine ko an rufe shi yana fuskantar ainihin inda ba alƙibla ba to a musulunci wajibi ne a kwakule shi a yi mashi wanka wajibi ne a kwakule shi a sa mai wajibi ne a kwakule shi ya fuskanci alƙibla abin da zai hana kwakulo shi shine in an tabbatar ko kuma ga mafi rinjayen zato cewa yanzu ya fara rikewa ko kuma ya fara sauyawa amma matukar ba haka ba to wajibi ne a kwakule shi a yi mishi ɗayan waɗannan abubuwan amma ita sallah idan aka rufe mutum sai aka tuno cewa ba a yi mishi sallah ba ko aka gano wani dalili da ya sa ba a yi mishi sallah ba to nan ba za a kwakule shi ba sai a bar shi a cikin kabarin sai limami sai je ya tsaya sai ya fasa kabarin shi a gaba idan namiji ne sai liman ya tsaya daidai saifin ƙeyar kabarin idan mace ce sai liman ya tsaya daidai saifin gadon bayanta ko kwankwasanta kamar yadda haka liman zai tsaya idan gawar tana gaban shi a cikin makara ina fata an gane to tare da waɗannan bayanai da muka yi to akwai wani bayani a ƙarƙashin wannan shine hadisin zai ɗauko mana idan ya zama wani shine limamin gari kowa na wani babban malami ne wanda ya so a ce ya yi wa wani sallar gawa lokacin da shi wani ya rasu da sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa baya kusa ko wani dalili makamantan haka to babu ne shi wannan limami ko wannan babban malami ko makamantan haka ya ɗibi jama'ar musulmi waɗanda ba su samu damar yin sallah ba kamar shi sai yaje sai su tsaya sai su yi mishi sallah ainihin akan kabarin shi sai da ya kamata a gane in ya kasance kabarin shi kuma yana tsakiyar wasu kaburbuka ne to a wannan lokaci haɗa sahu irin wanda aka saba ba zai yi ba ba don kuma saboda zai kai ga tattaka wasu kaburbuka ke ina fata an gane amma ya kasance kabarin shi ne na ƙarshe kuma sabon kabari ne kaga sauran wurin zai zama fili ne kenan idan haka babu laifi sai su yi sahu to a wannan babi imam al bukhari ya ainihin yi magana ne ba tare da kaidi ne ce babu salati ala al-qabr ba'da ma yufan babin da ke bayani akan halaccin sallah ga kabari bayan an rufe shi sai kawo hadisin cewa haddathana hajjaj ibn min halim حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر منبوذ shi ainihin malam Sulaiman Shaibani ya ce na ji malami na al Sha'abi yana cewa akhbarani man marra ma annabi sallallahu alaihi wa wa sallama wani wanda suke tafiya tare da annabi suka zo suka wuce ala qabrin game da wani kabari wanda ya zama ainihin ya fito sarari in ba kuma ta ba na yi muku ta'aribin wannan yaya ya kamata wasalin ya kasance asalin hadisin a da can da ba a riwayar littattafai ko kuma ba a rubuta littattafai da wasali an samu iskali wajen wasance shi shi zai zama kabrin mambudin ne ko kuwa kabri mambudin Allah ya sa kuna da kayan aiki babu a ku bari kai, ku bari kawai ku rinka tattali ne jama'a kullum Allah ya kyauta shi kanshi Allah ma ya tashi aiki kabrin mambuzin wato wani kabari wanda in ka zo wucewa za ka gan shi gashi nan ya fito sarari kabri mambuzin shi kuma kabarin wani ɗa wanda uwar shi ta jefar da shi ya mutu da haka ku kiyaye kabrin mambuzin kabri mambuzin to in an wasance shi da kabrin mambuzin to ya zama kabari ne wanda yake a sarari in ya kasance kabrin mambuzin kabarin wani ɗa wanda aka jefar da shi amma gaskiyar lamari kabrin mambuzin shine abin da yake daidai wato annabi yana cikin tafiya sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbai sai ya ga wani kabari a gefen hanya gashi nan a sarari fa ammahum sai ya tsaya jikin wannan kabari ya musulmanci wa sallau khalfahu su kuma suka bi shi sallah qultu malam imamu sha'abi ya ce sai nace wato sulaimanu shaibani sai na sai yace sai nace man haddasa ka haza ya aba amr ya kai baban amr din shine sha'abi wato sha'abi wane ne ya karantar da kai wannan hadisi dan ka ce wani wanda suka wuce tare da annabi qala sai ce ibnu abbas radiyallahu anhu abdullahi dan abbas ne Allah ya kara musu yarda shine ya bani labari sun zo wuce tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ga wani kabari a sadari sai kawai sai ya tsaya jama'a suka bi shi sai aka yi sallah kaga hadisi na ne karar akan halacci wa kabari sallah bayan an rufe shi قال حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان ان اسود رجلا او امراه ابو هريره الله يقال مش يردايتي ونبئ فاتح sosai ya ce ko dai namiji ko kuma mace wato dai wanda abin ya faru a kan shi ba fara fata bane ba balarabe bane bakin fata ne imma namiji imma mace kana ya kullul masjida ya kasance yana sharan masallaci famata sai ya rasu walam ya alamin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi mautihi annabi bai ji labarin rasuwar shi ba fa zakaruhu zata yaumin wata rana hira ta hira tsakanin annabi da sahabbai sai suka ambaci cewa ai kuwa sadakarahu za ta yaumin sai wata rana sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ambato shi fakala ya ce ma fa'ala zalika al-insan mutumin nan da ke kwana a masallaci yana sharan masallaci me ya same shi ne kalu mata ya rasulullah sai suka ce ai ya mutu ya manzon Allah wannan yana gyara wani kuskure da Hausawa ke cewa musulmi ya mutu ba a cewa ya mutu sai dai a ce ya rasu wai kafiri zai ake cewa ya mutu wannan shi ne a cikin harshen larabci kai ba malamin lura ba ina ruwanka mata ya mutu larabci ne mata ya rasu sannan kai hausa ko an fahimta jama'a saboda haka da mata da ya mutu duk ne da kafiri da musulmi da liman da fasto ko ne za ka yi cewa ya mutu ko ya rasu duk ne ba wani rashin ladabi na fata an gane ma fa'ala zalika al-insanu qalu mata ya rasulullah mutumin nan me ya same shi ne sai ya suka ce ya mutu ne ya manzon Allah qala sai ya ce afala azantumuni yo ya ba ku sanar da ni ba fa qalu sai suka ce innahu kana kaza wa kaza qissatuhu ai ga yadda labarin shi kaza da kaza ya kasance wato suka ce ya rasu ne cikin tsakar dare mu kuma muka yi kamar ka a taso ka a cikin dare a kuntata kafaru ko sha'nahu sai suka ainihin wato wulakantar da al'amarin shi suna ga ya saboda wannan mutum mai sharan masallaci bakin fata kuma a tashi manzon Allah da tsakar yaka haka yo kai ko mu ma ai mun isa mai wannan sallah mun isa ba sai an taso manzon Allah ba bakin fata ne kawai kuma ma mai sharan masallaci qala sai Allah yace fadulluni ala qabrihi to ku nuna min ina kabarin shi yake fa ata qabrahu fa salla alaihi sai manzon Allah ya je wurin kabarin shi ya yi mishi salla to da wannan dalilin ne Imam Bukhari yake kafa hujja kwarar hujja a kan cewa babu laifi za a tsayu a iya yin sallah ainihin a kabari idan ya rasu ina fata an gane shin ko wannan ya saba ka'idar da malamai suka ce bai halatta a sallah a makabarta ba bai saba ba domin sallar da aka ce ba ta a makabarta ba ita ce sallah mai ruku'u da sujuda amma sallar gawa ita babu laifi na fata an gane babu mayyitu babu almayyitu yasma'u hafqan ni'ali babin da ke bayani akan cewa mamaci yana jin karar takalma idan aka kai shi aka juyo idan kuka kai shi kuka rufe shi kuna juyowa to yana jin karar takalman ku الإمام الحافظ ابن حجر في شيء قال الزيل بن المنير ضم لم الإمام الزيل ابن المنير يتي جرد المصنف ما ضمنه هذه الترجمة ليجعله أول آداب الدفن من إلزام الوقار واجتناب اللغط وقرع الأرض بشدة الوضع عليها ربما لبي الإمام البخاري من bukhari me وانا ya يا kawo wannan في ابن المنير wannan babi da bukhari ya kawo hadisin amma a cikin a cikin hadisin sai ya cire abu daya kawai shine yake bayani dangane da cewa mamaci yana jin sautin takalma a lokacin da aka juya to me yake so ya kawo a ƙarƙashin wannan dangane da maganar cire takalmi ko rashin cire takalmi idan za a shiga makabarta ko idan za a fito daga cikinta Eh, zainu malam zainu sai yake cewa buhari ya haka ne don ya fara nuna maka ɗaya daga cikin na dubba na rufe mamaci wanda yake na daga ciki ana buƙatar natsuwa na daga ciki ana buƙatar rashin kwaranniya da hayaniya sannan da rashin buga ƙasa da taka ƙasa da ƙarfi don haka aka kawo cewa annabi wato karar ta kalma don ana so a nuna maka cewa ana neman natsuwa duk lokacin da aka tafi kabari ana neman ainihin wato rashin hayaniya da rashin kwararriya ni ya alahu hu awwal adab dafn min ilzam alwaqari ce kama yalzamu zalika ma alhayy alnaim kama yadda ni mai bacci in yana kwance kai ka zo wurin ba so kake ka tashi shi ba sai nake hatta ta jiya ka kasance domin kar ka buga ƙasa da kyau ya zama kayi rashin ladabi da zaka tashe shi wa ka annahu iqtafa'a ma huwa min sama'il adamiyina min sama'i ma huwa min al mala'ika sai ce to kamar imam al-bukhari da ya kawo wannan hadisi ya dan yi tsokaci ne cewa kamar yadda ainihin wato adam ɗan adam suke jin ƙarar ainihin wato tafiyar takalmi to haka mala'iku ma suke jin ƙarar tafiyar takalmi a lokacin da suka tashi mamaci ainihin wato su ne mishi tambayoyi wa tarjama bil khaf imam al-bukhari da ya tashi sai ya kafa babin yace yasma'u khafqan li'al sautin takalma amma kuma wa lafzul matni bil qar'i ya tashi kawo ainihin hadisin shi kuma hadisin bai ce khafqa ba sai ce qar'i tare da cewa ma'anar su daya amma imam al-bukhari في بعض ركوعه بلفظ الخلق خفق وهو ما رواه أبو أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازم إمام البخاري يا بي وتئر hadisi ne gashi ya kulla mai baji amma ya tashi kawo lafazin sai ka ji da wani lafazin a ɗabi'a shi wai yana nuna maka cewa hadisin yana da lafazin da ya dace da lafazin amma shi bai kawo maka wannan ba wannan hadisin da bukhari zai kawo an same shi ya zo a cikin littafin abu dauda da imam ahmad da wannan lafazin cewa wa annahu la yasma'a qasqa ni'alihim kuma mamaci yana jin sautin takalman su karar takalman su kwankwasa takalman su ko tafiya takalman su idan suka juya إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الميت ليسمع خف نعالهم إذا ولوا مدبرين أتكلم أن الحديث كما أكتشي النبي صلى الله عليه وسلم أتكلم اذا mamaci aka saka shi a cikin kabari dangi suka juya to yana jin ainihin sautin karar takalmansu في صحيحه هذا مختصره واخرج ابن حبان ايضا من طريق محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه في حديث طويل واستدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال ولا دلالة فيه za mu في حديث في hadisin cikakken lafazin shi لا malam wannan hadisin wasu sun kafa hujja da shi a kan halaccin a shiga makabarta ana yawo da takalmi su malam yace amma kuma babu hujja a cikin shi sarki ya to za mu karanta hadisin tukuna sannan mu zo mu ci gaba da karatun abubuwan da malam ya bayyana dangane da ma'ana hadisin sai ya ce haddasana ayyash haddasana abdul a'la haddasana sa'id qala wa qala li khalifa حدثنا ابن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال anas san malik Allah ya kara mishi yarda yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace al abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu bawa idan aka saka shi cikin kabarin shi mutanen shi suka juya ko waɗanda suka kawo shi suka juya sa'an nan sai kuma su jama'ar suka yi tafiyarsu wato aka juya shi aka aka sa shi a kabari ya fuskanci alƙibla kenan mutane suka tafi hatta innahu la yasma'u qara ni'alihim annabi yace har yana jin sautin takalmar shi a daidai wannan lokaci atahu malakani mala'iku guda biyu ne suke zuwar mishi waɗannan mala'iku hadisi ya zo sahihi a cikin musnadul imam ahmad ya fassara sunansu da cewa munkarun da nakirun su ne bahaushe ke hadewa yake cewa wala kiri amma munkar ne da nakir hadisi ya tabbata akan haka mala'iku ne guda biyu suke zuwar mishi kamar yadda zaka zo ka ji karatu zai karasa bayani waɗannan mala'iku Allah madaukakin sarki ne yake turo su ya wakilta su babban malami al-imam al-hafiz as-suyuti ya tattauna wannan matsala a cikin ɗaya daga cikin tafan shi cikin al-hawilin yace waɗannan mala'iku kowa da nashi ko kuwa guda ɗaya ne mana ko kuwa su kenan suke aikin binciken kowane mamaci in aka saka shi a kabari yace to wasu malamai suka ce kowa in ya mutu akwai mala'ikun da za a turo mishi wasu kuma suka ce a su kenan kwaya biyu munkar da nakir idan wane ya rasu su ne za su zo idan wani ma ya rasu su ne za su sake zuwa to sai yi ya ce to a nan akwai matsala idan ya zama mutane biyu ko sama da biyu sun rasu a lokaci guda ai rufe su a lokaci guda a ƙasa ɗaya ko ba a ƙasa ɗaya ba ya za a yi waɗannan mala'iku su zo suna aikin tambaya a nan kuma suna aikin tambaya a can sai ce babban malami al-imam al-allama abubakar al ne. ya amsa wannan matsala da cewa wannan abu ba zai gagari Allah ba ya zama mala'iku kwaya biyu ne amma suna kabarin wani a cikin kasar Indiya kuma suna cikin kabarin wani a Saudiya kuma suna kabarin wani a Makka suna kabarin wani a Zaria suna kabarin wani a Sokoto kuma su din su biyu ne kamar yadda mala'ikan mutuwa guda ɗaya ne idan mutuwa ta halarto mabambantan mutane a lokaci guda shi ɗin ne zai bayyana gare su a wannan daƙiƙa ya ɗauki ransu ba tare da ya wakilta ba wallahu ala kulli shay'in qadir domin halittar mala'ika ba irin halittar dan adam bace saboda haka gaskiyar lamari munkar da nakirun mala'iku ne kwaya biyu rak to sai su zo idan suka bayyana ga wannan bawa fa aqadahu sai su zaunar da shi fa yaqula lahu sai su ce da shi ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutumin nan muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wacce magana kake faɗi game da shi a sanda kake a duniya فيقول سيدي أشهد أنه Abdullahi wa Rasuluhu. ni ai na ce da shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne fa yuqalu sai a ce undur ila maq'adika ila maq'adika minan nari dubi mazauninka a cikin gidan wuta abdalaka Allah bihi maq'adan min al-jannah amma tunda ka yarda Muhammadu manzon Allah ne to an sauya maka daga wannan mazauni na wuta yanzu ga mazauninka ainihin a aljanna قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يقول فيراهما جميعا سيجا waɗannan mazaunai guda biyu gaba daya ya ga na wuta ɗin ya ga kuma na aljanna tunda dama sai da suka ce mashi dubi mazauninka a wuta yanzu Allah ya sauya maka gana aljanna to sai a nuna mai ya gana wuta din kuma ya gana aljanna din wa ammal kafiru to kun ji musulmi kenan to kafiri fa arne ba yahudi ko kirista ko ba ma guje ko ba ma ko kuma musulmin da ya rudda awul munafik ko kuma munafiki wanda yana cikin musulmi amma kullum ma makirci yake kokarin kullawa musulmi kullum kafa angule yake so wa addinin musulunci فيقول ما كتير شيء ماذا تقول في ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فيقول لا أدري shi sai ce bar sani ba kun ji abin da kafiri zai ce dan dama a nan duniya bai san annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi sallama munafiki kuma da ya san shi bai yarda da shi ba ce addinin shi yake to tun a kabari sai al'amarin ya fara bayyana kamar yadda ya bayyana ya tabbata musu a nan duniya me za ka ce game da muhammad me za ka ce game da wannan mutum sai ce la adiri kuntu aqulu ma yaqulu an-nas ni dai ina faɗin irin magana da naji mutane na faɗi domin shi munafiki dama ya shigo cikin ainihin taron musulmi ne yana fakewa da abin da suke faɗi ko suke aikatawa amma bai shiga zuciyar shi ba to a nan a cikin kabari sai Allah ya rikita shi sai kalmar ta ce mai ya kasa tuno ta yana faɗi a duniya cikin taron mutane amma da yake ba saboda Allah yake ban ya je kabari sai ta ne mai sai ce irin yadda dai mutane ke faɗi ne ma haka nake faɗi fa yuqalu sai a ce la daraita kenan baka sani ba wala talaita kuma baka koya ba thumma yudrabu bi mutarqatin min hadid sai a samu ainihin guduma ta karfe sai a kwada mishi darbatan baina udunayhi duka za a yi mishi kyakkyawan duka a tsakanin kunnuwan shi guda biyu fa yasihu sayhatan manzon Allah ce sai yayi kara yayi ihu yasma'uha man yalihi duk wata halitta da ke kusa da shi sai ta ji wannan ƙara sai ta ji wannan ihu illa faqalai in banda mutane da aljanu su kadai ne ba sa ji jama'a kun gane wannan hadisi yana tabbatar mana da kenan idan ainihin wato aka ajiye mutum a cikin kabari kamar yadda ainihin yake ishara to yana jin irin ta takalma to amma abin da nake so yanzu ku tsaya da kyau ku a ina ne wannan kalmar ta zo a nan kata ta zo innahu la yasma'u qara'a ni'alihi to ita ce magana da muka tattauna qara'a ni'ali qara'a shine yazo amma a sai kawo hafqa shine malam ya bayyana cewa saboda an samu lafazin hafqa din ne hafqa wannan lafazin ya zo a cikin ainihin hadisin Abu Dauda da da haka imam ya tasarrufi tsakanin babin da ainihin wato hadisi wannan yana tabbatar mana azabar kabari gaskiya ce wannan kabari yana tabbatar mana da cewa tambayar gaskiya ce wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa ni'imar kabari gaskiya ce to ina son ku gane duk da malamai suka ce tambayar kabari da fitinar kabari to duk ce fitinar kabari ita ce tambayar kabari tambayar kabari ita ce fitinar kabari to ba a kai ga azabar ba tukuna sai in ya kasa amsa wannan tambaya to sannan sai azaba ta zo mun kuma ya dace da amsa din shine sai kuma rahma da ni'ima Allah ta zo jama'a mun fahimci wannan to akwai wani karatu da jiya muka yi shi a cikin ainihin karatun tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muke a makarantar mu darul hadisi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sanin shi ko rashin sanin shi lallai ne al'ummar musulmi su tashi su sanar da duniya wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi domin wannan bawa tunda Allah yake halitta bai halicci wani gwarzon bawa sadaukin bawa wanda yake da maɗaukakan darajoji da fifiko akan kowa cikin halittu irin shi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai zama Allah ya azurta ni Allah ya azurta ka Allah ya azurta mu dukkan mu musulmi mun yi imani da shi wannan ba daraja ba ce daraja ce sai zan Allah ya azurta mu mun san wani abu daga gare shi sannan muna jin wasu yarurruka da za mu iya isar wa duniya wajibi ne a isar jama'a Allah da kanshi ya tuhumci kafirai dangane da kiyayyar da suke manzon Allah yace am lam ya'rifu rasulahu fa hum lahu munkirun manzon nasu ko dai ba su san shi bane shi yasa suke kyamar shi ma'anar am anan bal lam ya'rifu rasulahu ba su san manzon su bane duk wanda ka ga yana kyamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko dawan mutum dole ko dai bakin kafiri wanda ya yanke shawara tsakanin shi da Allah ba zai yarda da Allah ba ko ba zai yarda da manzon Allah ba ba zai kaunace shi ba irin Abu Jahl ya riga yanke shawara baya fatan ya san shi kuma ba zai imani da shi ba ko kuma wanda yake kafirci ya yi kafirci har ma bai san labarin annabi ba amma duk wanda aka zaunar da shi aka yi mishi labarin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zai kaunaci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zai yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne na ja hankalin al'ummar musulmi dangane da littafai guda biyu waɗanda a zamanin nan wani babban malami mutumin ƙasar indiya ya rubuta safiyar rahman al mubarak furi ɗaya littafin sunan shi ar-rahif arrahikul maktur the field lecture the field lecture ɗaya littafin kuma wan shakkal qamar when the moon sleeps wanda waɗannan littattafai guda biyu a wannan zamanin ba rubuta littattafai ingantattu dangane da tarihin annabi waɗanda aka fassara da turanci irin su ba ka ina kira zuwa ga yan uwa yan boko a ce waɗannan littattafai musamman kuma a siyan su a rinka rabawa al'umma babu laifi ka siya ka ba abokinka kafin ka ce this is the biography of my mentor ka ce wannan tarihin mai gidana ne it's a special gift for you on sallah day ka hada mai da naman sallah ka hada mai da jarka guda na kunun zaki ko zoho ko menene sai ka ce kuma this is a special gift for you to read about my master ina son ka karanta ka san waye mai gidana the person who mentors my life wanda shi yake jagoranci yake nuna yadda rayuwa ta take ina so za bayan wata uku za mu zo mu tattauna sai ka zo ku tattauna da shi an fahimta jama'a amma wallahi tallahi jama'a kar mu bar yan maulidi yan maulidi sun ci amanan manzan Allah su so ɗaya suke kuwa akan manzan Allah a da sanda ake maulidi kamar yadda na faɗi tsofaffi ake tarawa gaba ɗaya gaba ɗaya su a zube su a tabarma ko a buzu sai zaman tahiya mai jawabi guda ɗaya zai miƙe yana karanta tarihin manzan Allah zo suna yarfe hawaye to ba ne ake irin wannan maulidin ne amma yanzu maulidi ya zama bikin kirsimeti da kalankuwa da bajujala da duk wani kafirci na kiristoci to kaga yanzu abin ya ɗauki wani dimension yan shi'a ko da yake asali su ne in iska cikin halitta Allah sai suka mai da manzon Allah abokin wasansu idan aka ce ranar maulidi ce kowane nau'in ɗan iska sai shigo wai ga ɗan ƙwallon manzan Allah ga telan manzan Allah ga kiristan manzan Allah ga kazan manzan Allah manzan Allah kuke wa haka waɗannan gangariyan 'yan iska ne cikin halittun Allah jama'a manzan Allah ya fi ƙarfin a wasa da shi jama'a mun fahimta wallahi ba a wasa da manzon Allah amma dan shi'a wallahi sun ji ne mutanen nan kuma waɗannan ƴan ɗari'u da yake ba sa ƙauna Allah suna ji suna gani waɗannan ƴan iska suna waɗannan abubuwan da sunan maulidi a garuruka sun ja bakinsu sun yi shiru su ma sun shiga cikin wannan ainihin ya su amma kowa ya san da ba haka ake maulidi ba su ɗan hodiyo da suka yi maganar maulidi bid'a ne da su ibn hajar da su izzuddin ibn abdulsalam da makamantansu ba suna magana irin wancan maulidin nema na da wanda za a tara mutane a daren sha biyu ga wata ko a ranar sha biyu ga wata a samu wani mai jawabi ya miƙe yana karanta tarihin manzon Allah an haifi Muhammadu dan Amina baban Zara a garin Makka shekarar giwaye to duk mun ji da mu muke raba kunun zaki a can gida Alhaji Hamisu dan Kabalu ana yi duk wannan shekartaka ai ainihin santa shi yasa muna faɗi ne dangas mun sani suna fata an gane wannan bin ne malamai suka ce ma bid'a wannan ku da ake yi yanzu wannan na yan iska ne ma malamai ba su ma kai magana a kan shi ba don wannan na yan iska ne a ce manzon Allah an nemi mishi kiɗa da police van da ganga irin ta kiristoci da bajojala da uniform irin na kiristoci jama'a addini ya zama fauda jama'a kowa ba sai ɗauki irin addinin da ya ga dama ba idan har za a bar waɗannan yan iskan to wani ya ɗauki bindiga shi ma ce jihadi yake yi shi ma yana da ayoyi shi ma sai ce a bar shi tunda addini ya zama fauda ya zama hayaniya duk da kaga dama kawai kai ma'ana addini ba a kishin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. to maganar da nake kar ku manta ita ce ne kar ku sake ku bar tarihin manzon Allah a hannun waɗannan yan hayaniya za a wayi gari gaba ɗayan tarihin manzon Allah a cikin rubuce kenan rinka zama kuna karanta wa mutane menene tarihin manzon Allah hatta ya arshu rasulahu su san manzon su su san wane ne suke kaunawa suke koyi da shi amma in ya zama gaba ɗaya an zauna ba a karantar da mutane tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam to an tafka kuskure ku je ku karanta littafin shama'ilin muhammadiyya wannan littafi na al-imam tirmidhi yana ruwaito yadda rayuwar manzon Allah take ne yaya manzon Allah yake sa riga yaya yake cirewa yaya suturar manzon Allah take yaya yake zaman abinci ya duk gaba ɗayan waɗannan malamai da suka gama waɗannan rubuce-rubuce ƙarshen duniya sai aka samu babban malami الإمام الشيخ الإسلام محمد شمس الدين أبو عبد الله ابن قيم الجوزية فيزور تلتاف زاد المعاد في هدي خير العباد idan baka da wannan littafin to ɗauki koda da daga cikin shi shine a sibbin nabawi zaka ga sai da ya ruwaito maka komai da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ginin gida in annabi ya tashi ginin gida yaya architectural design na ginin gidan manzon Allah yake saboda kula da lafiya wani irin zama annabi yake wajen cin abinci yaya gadon manzon Allah yake ina yake fuskanta yaya matashin kan manzon Allah ina yake sa hannun shi na dama ina hannun shi na hagu yaya manzon Allah yake lulluba yaya yake farkawa bacci ya yake alwala ya yake wanke hannu duk abin da ya shafi manzon Allah sai da aka to yaushe za ku bar babban mutum mai kasaitaccen tarihi irin wannan ya shiga cikin rububi na yan ruhu da yan hayaniya da haka ahlus sunna ku tashi ku sanya littattafai na tarihi manzon Allah ingantattu ku rinka karantar da mutane ingantattu ku rinka karantar da mutane mutane su san manzon su kana ga in baka san shi ba ka je kabari to al'amari zai rikice maka ka ji dai tambayar ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul mutumin nan muhammadu sanda kake duniya ne kake cewa game da shi jama'a mun fahimta billahi allazi la ilaha illa huwa idan tauhidin ka ba mai kyau bane ka ɓata lokacin ka kana bugun kirji dan da babar zara wallahi ka shiga hukun ka ji la'ira ka ji abin da ake so ka ce ka ce ne ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu saboda ka ahlus sunna ku daina mujamala ku daina jin tsoro ku fito karara ku karantar da abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda zai faɗi wata magana ya daɗe bai faɗi ba yanzu an buɗe kasuwar aƙida ne kowa ya aƙidar da yake so a Najeriya in an matsa maka an ce a'a to kaga dai an koya maka yadda ake yi don ƙarshe dole a barka. amma ba zai zama kowa yana shigantaka shi a Najeriya nan amma ko ahli sunna sai ku koma kuna jin tsoro saboda ne saboda dokin mai baki yana da gudu saboda wani zai zo ya ce ai sun ce kaza ai sun ce kaza sai a ce kai kuma baka ce kaza ba su wani da suka ce kaza ba ya kai da su an fahimta jama'a saboda haka ku tashi ku fassara mutane waye manzon Allah mutane su kaunace shi su so sunna shi sannan duk wanda aka kawo maganar manzon Allah ya nemi ya bi sai an dankwafe shi da ƙarfin dalilai sai an yi silence ne shi sai an hana shi magana yana ji yana gani in ma ya faɗi annabi ko kuma ya shiru kuma ba wanda ya da ba wanda ya zagaye ƙarfin hujja ce kawai haka ba za ta yi ba kuma sai an samu an yi karatu tukuna an gogu an san waɗannan sunnoni na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama Allah madaukakin sarki ya ce maka kun ga dai kamar yadda muka ce wannan hadisi yana tabbatar da lallai ne akwai tambayar kabari akwai azabar kabari sannan kaga inda aka haɗa munafuki da kafiri duk ɗaya suke a nan duniya ne kawai kafiri ya bambantu munafuki yana cikin musulmi amma in haka tafi lahira to cikin gayya ɗaya za su tashi sai imalin yake cewa wasu dilla bihi ala jawazin mashi bainal quburi bin ni'ali wala dalalata fihi wasu sun kafa hujja da wannan hadisi akan cewa wannan hadisi dalili ne akan halaccin yawo da takalmi a cikin makabarta sai malam ya ce amma babu dalili kun san wajhul wajhul istidlal din su hayyar da suka bi kafa sai suka ce a yajin da an ce idan aka rufe shi aka juyo yana jin sautin takalma wannan ya nuna da zaran an rufe shi an sa takalman an juyo kenan ibn hajar sai ya ce babu hujja a ciki abinda da ya sa sai ya babu hujja a ciki yace saboda an samu nassi da ya hana ya cikin makabartar musulmi to kenan yanzu wannan karar takalma a ina ce kenan take faruwa aka ce lokacin da suka sanya takalman suka fita daga makabartar sun fita daga makabartar sun sanya takalma to daga lokacin ne zai fara jin saukin takalman ba wai sawar da yi tun a ciki ba inda an hana sa takalmi a makabartar musulmi ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر وذلك لا يقتضي إباحة ولا تحريما شيكو مالا عبد الرحمن بن الجوزاء كل تافه كشف المشكل shi ya bi wani salo ne wa bukari sharhi cikin mujalladi biyar abubuwa masu rikici irin wannan ne kawai shi yake sharhi da yanzu sai yake cewa to dai kuma fa wannan hadisi kawai ana ba da labarin wanda ya shiga makabarta ne domin rufe mamaci amma a cikin wannan hadisi babu inda ke nuna halaccin yawo da takalmi a cikin makabarta kuma har yau babu abin da ke nuna haramcin yawo da takalmi intaha maganar ibn jauzi ta kare sai malam ya ce wa inna masjidilla wa inna bihi man istadalla ala al-ibaha akhadhan min kaunihi sallallahu alaihi wa sallam qala huwa sai ibn hajar ya ce amma waɗanda suka ce ya halatta a yawo da takalmi a makabarta sun faɗi haka ne saboda sun ga annabi ya da labari da kuma ya da labarin cewa in suka aje shi suka juyo yana jin karar takalman su annabi bai yi inkarin cewa dan me suka sa takalma ba dan haka da waɗannan ne sai waɗannan malamai suka ce ya nuna ya halatta kenan falau kana makaruhan la bayyana sai suka ce domin da abin kyama ne to da annabi ya bayyana sai ibn hajar ya ce lakin ya akiru alaihi ihtimalu an yakuna al-murad sama'uhu iyyaha ba'da an yujawiza an yujawiza al-maqbara sai dai kuma ga wani ainihin wato abu wanda yake kishiya ko yake karo da ɗaukar hadisin akan cewa jin shi da yake yi yana ji ne ainihin wato bayan ya wuce makabartar wato bayan an fita daga makabartar da wasu suka faɗi malai yake cewa wannan magana ita ma akwai abin da a zahiri kawai yake da ita to yadullu alal karaha akwai kuma hadisin da ke nuni ga an hana abin kyama ne makaruhi ne shiga da makabartar takalmi hadisi bashir ibn al-khasasiyya wani mutum mai suna bashir ibn al khasasiyya sahabi yace anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam ra'a rajulan yamshi bayna al-qubur wa alayhi na'alani sibtiyatani manzon Allah ya ga wani mutum yana yawo cikin makabarta ainihin takalma guda biyu na fata an gane takalma guda biyu na fata waɗanda suke da gashi a jikinsu faƙala sai manzon Allah ya ce ya sa'ibar sulki ya kai ne alkina alaika ya kai da ke yawo da takalma guda biyu na fata ka zubar da takalman naka akhrajahu abu dauda wannan sa'i wa sahul hakim wannan hadisin jama'a malaman da suka ce bai halatta a shiga makabarta ba da shi suka hujja kuma gaskiya shi ne hujja a maudu'in domin asalin abin da ya faru hadisin da cikakkiyar riwaya shi bashiru cewa yi muna cikin tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka shiga makabartan musulmi sai manzon Allah ya ce o oh, waɗannan sun samu rabo mai girma yace muna cikin tafiya sai muka ga wato muna cikin tafiya sai muka shiga makabartar kafirai sai annabi ya ce o oh, waɗannan suna cikin matsananciyar azaba annabi ya ga wani yana cikin wannan makabarta amma bai ce mai komai ba ya ce daga nan sai muka fita sai muka shiga makabartar musulmi da muka shiga makabartar musulmi sai annabi ya ce o oh, waɗannan sun rabauci da babban rabo mai girma su ne musulmi to sai annabi ya hangi mutumin can da aka hanga yana yawo da takalma a cikin makabartar kafirai sai shi ya ko kuma makabartar musulmi sai manzon Allah ya ce mishi ya kai da ke saye da takalman fata zubar da takalman nan. hadisi sai ya zama nassi ne akan wannan matsala ta cewa makabarta in ta musulmi ce to abin da yake ladabi shi ne a cire takalmi kafin a shiga cikinta amma in ta kafirai ce shi wannan babu shi kun ji wannan kenan amma sai malam ya ce wa akhraba ibn azmin fa qala ya'rumu al-mashi bayna al-quburi bil li'al as-sabtiyya duna ghayriha ibn azm shi kuma sai zahiranci ya kama shi ya ce to tun da dai takalman fata ne annabi ya gani wurin mutumin ne ya ce ya kai ne takalman fata to idan aka gane takalmin fata ya shiga makabarta to haramun ne amma mai takalmin roba ko takalmin katako ko wani abu to wannan ya halatta wannan zahiriya ce kawai واما قول الخطاب يشبه ان يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء wani malami khattabi shi kuma sai ce abin da yasa annabi ya hana shiga da takalman fata saboda takalman fata an aka sa su ana ji da kai har yanzu dai duk wannan ba dalili bane fa innahu muta'aqqabun bi anna ibn umar kana yalbasu ni'al as-sibtiyya yace to an ce sanya takalman fata ji da kai ne abdullahi dan umar yana sanya takalman fata wa yaqulu kuma yana cewa inna nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama kana yalbasuha annabi ma na sanya takalman fata ashe sanya takalman fata ba alfahari bane wa huwa sahihun kama sayati fi mawdu'ihi wa qala tahawi yahmi yu'malu yu'malu na'yu ar-rajul al-madhkur ala annahu kana shina alaihi qadaru al-imam at-tahawi ya sake kawo wani tawili yace tayi wa a ce akwai kazanta ne ko najasa a takalman dan haka annabi ya ce ce فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه ما لم ير فيه ما أذن yake dan annabi ma na sallah da takalmi in bai ga kazanta ko bai ji kazanta a cikin su ba duk wannan tawili ne jama'a a takaicen takaitawa iyakacin maganganun da malamai suka faɗi kenan waɗanda ibnu hajar ya kawo ingantacciyar magana daga ciki ita ce idan makabarta ta musulmi ke kar a shige ta da takalmi Allahumma sai in ya zama akwai wani haɗari da ake fuskanta kamar kaya ko kwalba malamai sun ce babu laifi ko da makabartar musulmi ce a shige ta da takalmi ka karanta wannan fatawa a cikin littafin fiqh sunna dan haka imamu ahmad bin hanbali yana aiki da wannan sunna al abu dauda al shi shi yace mun tafi makabarta da ahmad bin hanbali muna kusantar makabartar sai naga imamu ahmad ya cire takalman shi ya aje a gefe haka abin yake ko ka cire ka aje a gefe in kana tsoron wani zai maka gaba da su sai ka cire sai ka riƙe abeban ka sai ka shiga cikin makabartar da su amma dai jama'a ba a shiga makabartar musulmi da takalmi to me ce kyakkyawa amsa game da wannan hadisi kuma wanda ke cewa in an juya yana jin karar takalmin ita ce maganan nan wadda wasu suka so su yi inkari a baya ita ce karar tana juya gare shi ne daga sanda aka sa takalmin a wajen makabartar har zuwa a kai gida domin dama Allah ne ke ɗaukar sautin ya isa mishi ba wai lallai ƙarar takalmi ba na fata an gane babin da ke bayani akan wanda ya sha'awar a rufe shi a ƙasa mai tsarki ko makamanciyarta ƙasa mai tsarki ita ce ƙasar makka da ƙasar madina da birnin kudus waɗannan su ne ƙasashe masu tsarki to amma sai kuma ya ce aun hauha ko makamantan ƙasa mai tsarki babban malami malam zainu dan muniyo yace almuradu bi qawlihi aw nahwihi aw nahwiha baqiyatu ma ma tushaddu ilayhi rihal min al-haramain wato da yace al-ard al-muqaddasa to billin qudus billin qudus yake nufi to nahwiha din ba sai yace makka da madina sai yace wa kadhalika ma yumkin min madafin al-anbiya haka nan kuma mutum ya yi sha'awar a rufe shi a wani wuri da aka rufe annabawa ko da ba ƙasa mai tsarki ba ce a ce wani wuri ne wanda wani annabi ya rasu ko da ba a maka ko madina ko birnin kudus ba sai ka tabbatar cewa wannan wurin akwai kabarin annabi tabbas to babu laifi ka yi sha'awa a rufe ka a nan wa shuhada wa qubur shuhada da kabarmukan waɗanda suka mutuwa shahada wal da masoya Allah waliyai تيمنا بالجوار وتعرضا للرحمة nazila عليهم saboda fatan makwabtaka da su ko ya sa ka samu sauki saboda fatan rahmat da ke sauka a wurin su ko ta kawo gare ka ibtida'an bi Musa alaihi salam kuma saboda koyi da Annabi Musa wanda zaka zo ka ji a cikin wannan hadisi shi ma ya yi burin Allah ya ɗauki ran shi a birnin Kudus don haka kenan da Bukhari ya ce babu man ahabba dafna fil ardil muqaddasati wa na'auna hawiha wato yana cewa babu da ke bayani akan mutumin da ya sha'awar a rufe shi a ƙasa mai tsarki wato birnin Kudus auna hauha ko kuma wasu garuruka makamantansu kamar Makka ko Madina jama'a mun fahimta قال حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة الله تعالى مش يردائي أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه أبو huraira Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yace wata rana aka aiki mala'ikan mutuwa zuwa ga annabi Musa mala'ikan mutuwa na zuwa wurin annabi Musa sai annabi Musa sai ya mare shi faraja ila rabbi sai mala'ikan sai koma ga ubangijin shi fa qala sai yace arsaltani ila abdullahi yuridul mauta ya ubangiji ka aike ni wurin bawan da baya son mutuwa baya nufin ya mutu yanzu faraddallahu alaihi aina to wannan mari da annabi Musa wa mala'ikan mutuwa har idan shi ɗaya ya zazzago sai Allah ya mayar mishi da idan nashi wa qala sai yace irji to koma fa qullahu kace da annabi Musa ya ba'u yadahu ala matni saurin ya dora tafin hannun shi a bayan sa falahu bi kulli ma ghaffat bihi yaduhu bi kulli sha'ratin sana kowane gashi ɗaya na sa hannun shi ya rufe to zai rayuwa ta shekara guda a madadin shi qala annabi Musa da ya ji haka sai ya ce ai rabb to ya sun ma maza waɗannan shekaru idan na yi su a duniya waɗanda na dafa gwargwadon yadda adadin gashin yake in na yi su ne zai biyo baya kala sai Allah ya ce sun malmau sannan sai mutuwa wato komai daren daɗewa komai shekarun da kai mutuwa ce za ta biyo baya kala sai annabi Musa ya ce fal'ana to ai in haka ne gwamna mutuwar ta zo a yanzu فسأل الله أن يبنيه من الأرض المقدسة sai annabi Musa ya roki Allah Allah ya kusantar da shi zuwa ga gari mai tsarki shi ne birnin Kudus ramyatan bi hajri gwargwadon jifa da dutse wato da zaran ya shiga garin da gwargwadon a ɗan jefa dutse haka to ko nan ya mutu ya ishe shi qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaji abu huraira da wani salo na bada hadisi da ya fara bada hadisin sai kamar shi yake bada labari sai da ya zo karshen labarin sannan sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya falau kuntu samma da a ce a can nake baku wannan labari la araitukum qabrahu na nuna muku kabarin shi inda ila janibi tariqi a gefen hanya inda al-kafid al-ahmar a wani janya kusa da wani janya jama'a mun fahimta to yanzu abinda wannan magana take nuna mana shine ne Allah cikin iyawar shi ya so ya jarabci annabi Musa ne alaihi salatu wassalam ina so ka fahimci wannan tukuna to kuma doka ce da duk annabawa suka sani mu ma akwai ta a cikin namu addinin annabin mu ya zo da ita ita ce duk wanda ka ga ya shigo cikin gidanka to shari'ar musulunci ta baka izini akan ainihin kamare shi ko ka watsa mishi kasa kuma annabi ya ce ko da ya kai da cire mishi ido to ya yi asara idan shi haka sindan ka ga mutum ya shigo maka gida ba sallama ba neman izini ba samun izini kawai ka ga mutum a tsakar gidanka an yi maka wannan izinin amma ka ji an ce izini aka yi maka ba cewa aka yi sunna ba ne kamale shi ma'ana an kaga dama za ka ce malam lafiya amma in baka so ba kai tsaye to shari'a ta yi maka izini ta baka dama annabi Musa sai ya dauki wannan azima sai dalla wa mutumin nan mai bai san mala'ika ba ne ina son ku gane wannan don ba ya zo da siffa ce ta mala'ika ba kuma ba ya zo ne lokacin ɗaukar ran yayi ba a lokacin an aiko shi don ya jarabta shi ne duk sai ka fahimci wannan a cikin hadisin in ba haka da rudanin da ya samu zulawa sai ya same ka domin an samu bauta zulawa suna inkarin wannan hadisi sai wannan hadisi ai tatsuniya ce wannan hadisi ai kawai ba wani abu ne cikin karatuttukan babul ne su Abu Hurairah suka je suka kawo wallahi ko kaɗan wannan hadisi ingantacce ne daga fiyayyen halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mishi ne da siffa ta mutane kamar yadda annabi ma mala'ika jibril san da ya zo mishi kawo mishi wannan hadisi na biyu hadisin umar ya zo mai da siffa ne ta mutum kuma sai daga baya ne ya ce ya gane cewa mala'ika jibril ne annabi dawuda mala'iku sun zo mishi bai gane cewa mala'iku ba ne saboda sun zo da siffar mutane annabi ibrahim ma haka duk za mu zo mu tattauna waɗannan matsaloli insha Allah dan ka gane cewa to a irin wannan surar haka mala'ikan ya bayyana wa annabi musa da siffar mutum da ya mare shi sai zan ya ji mai har ido ya fita sai koma wurin ubangiji sai ce to ka aike ni wurin bawan da baya sun mutuwa sai ce to je ka gaya mai ya dafa hannun shi a bayan musa gwargwadon duk gashin da tafin hannun shi ya rufe to yana da shekara guda a gargashin haka wannan busa yana jin haka sai ya gane wai ce mala'ikan mutuwa ne to kaddara kai ne kamar mala'ikan mutuwa yanzu ya dawo kashe da shi ina fata an gane to za mu tattauna ainihin waɗannan matsaloli amma ina so sai mun tattauna waccan tukuna da muka fara ainihin tattaunawa domin mu samu mu ainihin fitar da matsalar sai ce na'am a cikin sharhin al-imam badruddin al-aini ne ya kawo waɗannan matsaloli jama'a ya rinka misalai ɗaya bayan ɗaya yana buga na waɗannan annabawa sai ce lokacin da annabi dawuda ke zaune kawai sai ga mutane guda biyu suna rikici akan awaki guda biyu abin da ya ɗauka mutane ne don haka da farko sai fuskance su da yadda ake fuskantar mutane masu rikici sai daga baya sai annabi dawo da ya gane cewa ba mutane bane mala'iku ne annabi ibrahim ma yayi baki sai ya ɗauka mutane ne sai ta je yanka dan maraki ya kawo musu nama sai ga ba su miƙa hannu ba ce ana ta kulu ba kwa ci ne lafiya da ƙarshe sai gane cewa mala'iku ne haka kama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake lokacin da mutumin nan ya zo yana ce mishi ya Muhammad mal islamu mal iman bai fahimci cewa mala'ika jibrilu bane sai daga baya to wannan shine gaskiyar abin da ya faru a cikin wannan hadisi jama'a a lokacin annabi Musa bai san cewa wannan mala'ika ba ne sai lokacin da ya dawo ya gaya mai cewa to ga abin da ubangiji ya ce sannan sai ya faɗaka cewa to ai wannan mala'ika ne kuma mala'ikan mutuwa zama mun fahimci wannan haka ina fatan duk wanda yake da kitabu tauhid na al-imam ibn khuzaima imam al-a'imma je karanta ga raddin da ibn khuzaima yayi wa da sa kare wannan hadisi wanda yake da littafin mushkilul asar ko mushkilul hadith na al-imam ibn da ibn qutayba duk sun zauna sun yi raddi ga mu'tazilawa saboda mu'tazilawa wato in aka ce mu'tazilawa yan tatsi ne ko yan ƙala kato ka fi gane su su ne waɗanda da an jawo hadisi sai ce wannan katon banza da ya faɗi wato ba wai suna cewa annabi ne katon ba a'a ku fahimce su wai wani kato ne kawai ya faɗa don haka sai su ce kala kato don haka kala kato din da suke faɗi ba wai da annabi suke nufin katon ba a'a suna nufin wani kato ne ya faɗi ba annabi ya faɗi wannan ba to wannan ba daidai ne jama'a sun yi inkarin ire-iren waɗannan hadisai suna nan sun zo a cikin al bukhari akwai hadisin an yi wa annabi sirri sun yi inkarin shi akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda wani sahabi ya bada labari cewa ya taɓa shiga daji sai ya ga birai suna jefe wani biri da wata biranya mace ya zo bai wa annabi labari kuma annabi ya tabbatar da abin duk suna inkari irin wannan amma babu wani dalili na inkari an fahimta jama'a ba haka wannan hadisi ma babu wani dalili da zai sa ainihin a yi inkarin hadisin to sannan kuma kamar yadda ka ji shi wannan hadisi yana tabbatar da cewa idan lokacin mutuwa ya yi Allah maɗaukakin sarki baya jinkirtawa to amma me yasa aka jinkirtawa annabi Musa malamai suka ce ba jinkirta mai akai ba an zo an gabatar mai da bayanin mutuwan ne amma lokacinta bai iso ba don haka har ya samu damar roƙon alfarma a bashi ya kai wuri kaza to saboda ajalin da ya ba sai aka bashi har ya kai yana zuwa wannan wuri sai ya faɗi sai ya faɗi shi kenan nan aka ya rasu nan aka mishi jana'iza nan aka rufe shi to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce falau kuntu samma da a can ne muke da ku nake muku wannan labari la araitukum qabrahu ila janibi tariq da na nuna muku kabarin shi a gefen hanya inda alkafib al-ahmar alkafib yashi ko rairayi ko tudun yashi ويوما على ظهر الكفيد تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي أفاطر محلا بعض هذا التدلل فإن كنت قد أزمعت سرني فأجملي وإن تك قد فاءتك مني خليقة ثيابي من ثيابك haka mawakin jahiliya ne ya amfani da irin wannan kalma ya ce wata rana budurwar shi fatima yayi yayi yayi da ita ya bullo sai ta bashi wahala duk da shi nan sai ya je sai ya same su suna wanka gaba yan matan garin sun cire kayansu suna kune suna wanka a cikin kogi shi kuma dama dai manufar shi wannan fatima sai ya je sai tattare kayan sai ya je haukan bishiya sai zaman shi suna fitowa ai ina kayan mu sai ce a kowace ta zo ta kawo kanta ta duba na ta ɗauka amma shi harin da yake ita waccan din sai ta zama ita ce ta ƙarshe kuma ya juya ya kaɗa ya raya ta ƙiyarta to shine sai zo ya waƙe abin ya ce wa yawman ala zaharil ta ta'azzarat alayya wata rana ta bani wahala a tudun rairayi sai ce a fatima mahalan ba da hazar tadalli ba fatima yanga ta yi yawa har ne dan jahiliya ne dan kulab ne kai su ne ina fata an gane hmm. Allah malaukakin sarki kiyaye to malamai suka ce wa ikhtulifa fi jawaz naql al-mayyit min baladin ila baladin to sakamakon wannan hadisi ai dai yanzu mun ji cewa akwai daraja mutum ya rasu a rufe shi a Makka ko akwai daraja mutum ya rasu a rufe shi a Madina ko a birnin Kudus ko kuma kusa da kabarin wani annabi tunda akwai daraja ina hukuncin ka mutu a zariya din sai ka ce don Allah a ɗauki kabarinka a kai ka a ka a kai ka makka ko a kai ka madina ko a kai ka birnin kudus ko kuma wani wuri da ka kudurta cewa yana da falala da za ka samu a rike ka malamai sun yi saɓani dangane da ɗaukar gawa daga wani gari zuwa wani gari domin rufe ta فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لحتك حرمته wasu malamai suka ce an karhanta an hana a ɗauki gawa daga wani gari a kai ta wani gari saboda galibi yakan ja jinkiri wajen rufe ta kun ji abu na ɗa sannan kuma yakan ja zuwa ga keta alfarmarta wallahu alam ba mu san menene ma al'imamu ibn hajirin yake nufi da keta alfarma a wannan lokaci fiye da abin da ya wuce in a ce a jaki za a ɗauke ta ko a doki za a ɗauke ta za a yi ta jagwalgwala ta mai yiwa ta faɗuwa a yanzu da ake da motar gawa ake da abubuwan da za a ɗauka duk idan za a ɗauki gawa daga wani gari zuwa wani gari a yadda na ji likitoci na cewa sai an sanya wa ɗan cikin shi kayan cikin sai an sanya wani kemikal wanda za su riɓe wanda za a cire su saboda in aka bashi haka kafin a kai wani gari sai ya riɓe ya kumbura don haka sai a sanya wai wani abu ga kayan cikin wanda zai ja a ainihin yanke kayan cikin a zubar da su sai zama za a kai shi fanko to kun ga in wannan ya tabbata gaskiya kamar yadda nake muku ji nan to kun ga akwai hatikul hurma akwai keta alfarmashi idan har da haka sai ya kai an fefa mishi wani magani har yanzu akwai kefa alfarma in ma dai akwai wani abu dai wanda za a ce ba abin da ake mishi magana farko ita ce jinkiri dangane da rufe shi don haka jama'a musulmi ba daidai ba ne ko da a ƙasar kafirai mutum ya rasu a ce za a dawo da gawar shi zuwa ga ƙasar musulmi sai dai in ana jin tsoron wani abu kuma zai biyo baya na cin mutuncin gawar shi a cikin amma ba haka ba kaburkan sahabban annabi suna nan zankame a kasashen turai a yau a kusa da fadar papiroma a kasar italiya akwai kaburbukan su sahabi abu musa ai abu ayyub al-ansari da makamantansu saboda haka duk inda musulmi ya rasu jama'a to abin da yake daidai shine a rubuce da karkai wasiya kai baka roka zuci ranar zariya ko katsina ko sokoto cewa in ka mutu a ɗauki gawaka a kai ka kura ko a kai ka ainihin haɗeja ko kuma kai da zazzage ka ce in ka mutu a ainihin birnin kiri a ɗauko gawaka a kawo ta zariya duk inda ka mutu musulmi ne a rufe ka jama'a mun fahimta malam yake cewa wakila yustahabbu wasu kuma sai suka ce mustahabbi ne ma daga wani gari a ɗauki mutum a kai shi wani gari wal aula ذلك على حالتين ابن حجر يتي أتاع أدب حالا يبدا بما دي كنت الفرق فالمنع حيث لم يكن هناك عرض يتي إن هر غرض إن يزم باب وتمنفع با ولدليل دليل أكيرف متون أدريك با to a rufe shi din أن an hana a ɗauke shi a kai shi أكيش a hana غرض الراجح shi في البقاء fadila kamar kwaɗayi rufe shi a wurare masu tsarki ɗin a ce mutum ya rasu a jidda to anan sai a yi kwaɗayin a ce a ƙarasa da shi makka ina fata an gane to amma a ce tun daga nan najeriya za a ɗauke shi a kai shi makka to wannan wani abu ne mai wahala kuma musamman a irin wannan zamani ko kun fahimta jama'a amma Allah ya kai shi aikin hajji ne ya rasu a can to wannan kuma falala ce Allah madaukakin sarki ya bashi Allahu akbar mutumin karshe cikin manyan malaman Najeriya da muka yi irin haka shi ne dattijan arziki malamin ahli sunna wal jama'a malam abba aji Allah ya gafarta mishi a makka ya rasu kuma a ka'aba muka yi mishi sallah Allahu akbar Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi atukunci da aljanna da tafi kowace tsada Allah ya so mishi sai malam ya ce wa takhallafa wa takhtalifu karahatu fi dhalika faqad tablughu at-tahrim to wani lokacin kuma abin yakan tashi daga karhanci ya koma haramci kaga in ya zama yanzu sai an yanka cikin shi an fafare wani hanjin ciki ko wani abu to kaga anan ya zama haramu والاستئباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استئباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها كنت كما يدنا فدي إمام الشافعي يقول إذن قرن ديومت ياي كسد مكة to babu laifi sai a ɗauko shi sai a shigo da shi makka to inda ma ita kanta gwamnatin saudi arabia tana da tsaurarawa ne domin wallahi mutumin fa'is ko mutumin yambo idan ya mutu aka ce za a shigo da shi cikin garin maka aiki ne ja jama'a yambo din nan fa kamar jaji ce jaji inda jaji take da makka da mutanen jaji za su kawo gawa garin nan kun ga ba wanda zai damu amma a makka aiki ne kafin a iya karɓanta ta shigo garin sai an cike takarda gaskiya zan gaya muku ko shi malam abba aji ko sai da muka kwana biyu muna cike takardu kafin ma a yadda mai sallah a Ka'aba a garin Makka din ya rasu a asibiti asibitin kuma official asibiti ba wani wani a'a da sanin su da komai amma yi maka sallar gawa a Ka'aba sai an cike takardu sai an gane ya aka yi rasu me ya haɗiya ba wani ne ya kashe shi ba ina takarda ina likita ina waliyai wallahi sai da muka yi awa arba'in da takwas kusan awa hamsin ma na sannan wasu mu ma yan najeriya duk gajiya suka yi suka rabu da mu suka ce ku yi haƙuri dai ya samu falala a kan falala don ahalin falili ne su ne ina fata an gane abin akwai wahala in kuka zo za ku shiga da gawar in ba an ba ku ɗan sanda ba tun daga asibiti ko da an yarda ba sai an aja gawa an shiga da ita an duba ko ina an dudduba ko ina uwane su ma sun taɓa samun boko haram ne jama'a shekara hamsin da ta wuce boko haram suka zo suka tsare ka'aba jama'a aka yi ta wuta a cikin ka'aba sai da aka kwana biyu ba a yi sallah a ka'aba ba aka yi ta jefa musu ce a gas 1950s jama'a a ran 1954 aka yi wannan suka je suka ce gaba ɗaya za su kwace ka'aba sai suka shiga da makamai da abubuwa a cikin makara da duk wanda ya zo zai shiga da makaranta ya ce bawan Allah bismillah ashe makamai suka je suka ciko suka zo suka kori liman suka kori kowa suka ce sun karbe ka'aba sai da helicopter aka bi aka yi ta jefa tiya gas da aka shawo kan abin da kyar to shine gobe an ka zo da makaranta ya a ce a ah, ka da ita shi yasa wasu abubuwan in baka sani ba in ka je ka rinka ba da uzuri don duk shekara in an muka je sai alhazai sai sun ta surutu shi wancan sojan shi ba da imani ne ba zai zo sallah ba in ce a'a ya haƙuri eh, ya haƙuri an fahimta jama'a haka nan lokacin da 'yan shi'a suka zo suka daba malam musa sahabi ba sai muka zo muka bullo da ka'ida za a shigo masallacin nan sai an bincika sai an bincika da aka ji aka yan uwanmu labari a Kano sai suka yi ta zargin mu wanda ya saba ma sunna ba inda aka ci ahli sunna suna yin haka suka ce to Allah dai kai ku inda muka kai ana nan sai aka kashe babban malamin su waye sai kuma za su yi sallah sai an kulle masallaci sai an caji kowa na ce a gidan uwarwa suka samu hadisin su kansu shi ne in ka san abu ba yanayi bai kai ba kar daga kaji an yi kaza sai ka hau zargi haka suke yi wasu shashashai ne a nan garin sai je a albani su ga yadda suke ai koko masu sauki ne ai koko masu sauki ne sai suka zo yanzu ma an za a shiga masallaci ta yi duba a malam ba a san ka ba ko an caje ka ba ya ce to amma a waje za ka yi to a wani hadisin yanayi ne yake hukuntawa duk wanda yake bako ne ya je kasar saudi arabia akwai wasu abubuwa da zai gani sai ga cewa me yasa haka da an saki abin da sauki sai wani ya amfani da wannan damar sai ya zo yi wata barna wannan barnar da ya shi kenan sai a zo a hana yanzu ba za ka shiga da karaman mota wurin arafa ba kowa ya kai sai dai bus bus din kuma sai ta gwamnati ita ma ta gwamnati sai tana da speaker cewa wannan an mata izini ta je filin arafa sai ka ce me yasa ga zuwa ka maka dalili sai ka gani wato mu'amala da dan adam tana da wahala ne jama'a kullum abin da yake damun ustazanmu suke yawaita zargi saboda tsarkin zuciya ce su da su to wannan tsarkin zuciyar da gafalar wai suke amfani da ita suke barna to duk wanda ya daɗe a fagen da'awa to sai ka gan shi yana da ƙa'idoji yana da sharuɗa yana da kaza to duk wanda ya shigo sabon shiga to shi sai ka je yana zargi yanzu da an ga za a sai su a su su ba su da wata doka su a bada waya su ko ina a bugo musu waya haka Bilal Phillips aka fara da shi lokacin da ya zo fara dawa ya bude email ya bude kaza ya bude kaza wanda mun haɗu da shi a harami sai nake gaya mishi nake ce mishi amma anya ba ka iya reply dukkan email sun sai ce a ba ko ne ai shi da iyali sai nace duniya ce fa sannan sai ga Bilal Phillips ya ce no da'awa on email no telephone calls no text no message sai na aha ya zo kenan ya zo inda muke wato duk wani ɗanye in ya taso sai ga cewa ba a iya tukawa ba ko kun fahimta ba haka ake ba ita wannan da'awa da ka gani wallahi alazim tana da matsaloli saboda mu'amala ce ba da mutum ɗaya ba ka je ka ga likita a asibiti sai ka je wani yana ɓololo amma zai ka zo ka samu likitan ya zauna yana text ko ya zauna yana juya talbijin ga kuma mara lafiya can na ɓololo ya daɗe yana ganin irinsa har zuciyar shi ta dake ya san wani makariya ne kawai Na fata an gane don haka sai ga kai kana ta zufa sai ce eh, ba komai koma ka zauna tafi kawai tafi tafi sai a ah, ce ran kai in ce eh, da Allah ka tafi kawai mun da Allah ka bamu sai ga ji kawai ya wa yana magana da gudurar shi yes it's unethical ba ba daidai ba ne amma amma abubuwa ne wato yanayin duk da industry da duk wurin aikin da ba naka ba haka haka wannan da'awa jama'a lokacin da aikawa muke bugawa muke mu ce duk wanda yake gayyatar mu wa'azi ya bugo mana wayar mu 334812069 lambar mu ta zariya landline duk wanda yake son wa'azi ya bugo mana kana jin haka za ka yi yanzu da za ta idan yanayi ya canza ko kun fahimta zama to haka al'amura ne jama'a a hankali a hankali amma duk wanda yake sabon shiga ne a karatu to zai ga cewa a ah, ai shi a zo shi ba da tsanani wai shi yana fassara mu da muka dade a fagen da awa tsanani ne to da zaran kwana biyu ta yi shi ma kuma sai ka ji shi kenan da al'amura sun fara sai kuma ka ji ya fara surutu sai ka ce a ah, yaya sai ce ai mutanen ne kaza kaza kaza kaza ai kaza kaza kaza kaza haka to shi yanzu yana da uzuri amma mu kuma ba mu da uzuri kenan shi ma an tafiya kai tafiya wani ya taso sai ta zarge shi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau sau da haka akwai abubuwa da dama za ku ringa gani suna faruwa a ƙasar saudi arabia ba kare ta muke ba ko karan amma saboda da yawa mun san wasu abubuwan ne yadda suka faru misali jama'a yanzu 2010 shekara biyu da ta wuce ko yan shi'a ne suka je za su haƙe kabarin fatima a nan bagi'a yan shi'a suka ji za su haƙe kabarin fatima to shi ke nan yanzu sai ƙasar ta sharadi duk lokacin da yan shi'a suka zo makabartar baki'a sai a hana kowanne musulmi na duniya zuwa wurin sai a kakkare su kuma sai a cika wurin da sojoji sai a ce su yi ziyara su fita me yasa saboda suna tahowa ne da nufin tashin hankali to sai a hana kowa in ma sun tada hankalin ta kare su da sojoji to kai inda ka san an yi haka ne dan kare ka ba sai ka ce dan me a bar mu mana muje yaya za a fifita yan shi'a a ba an fifita su bane fitinannu ne waɗanda duk yadda suka cika takarda cewa ba za su fitina ba za su iya zuwa su yi fitina sai a ce to kai da ba cikin su ba koma bari su gama tukuna to sai kaga kamar an ba su wani priority ne an ba su wani muhimmanci ne a'a ana jiran ne in suka tada wata fitina sai a rarraɗe su to in kana wurin hadda kai za a rada ko kun fahimta jama'a wallahi jama'a waɗannan kaɗan ne cikin irin al'amuran kuma ka gaya mini wata ƙasa ce take mu'amala da mutane irin ƙasar saudi arabia ko ƙasar maka da madina duk duniya kowa zai zo ko mun fahimta zama wani haka mai nasiha kar kai kaza sai ya zabga musu ashar ya suka iya an fahimta kirista ne je aikin hajji ya musulunta jama'a tare da mutu fazan ɗin za ka zauna ana hira da shi kai ne za ce sai ce shi ba abin da ya bashi sha'awa a wurin nan sai abu daya muka ce menene ya ce tabi ya ce wannan taron ya ce da mabiya ne to in ya ce mabiya tun da sabon musulunta ne mun san da su aiki wato da kiristoci ne ya ce in aka koma ya ce rabin matan da suka zo nan da ciki za su koma ko da ce mashi haba a zo ibada ya ce a ya ce wa a cocin me ake yi ne shi abin da ya kalla kenan abin da ya bashi sha'awa kenan wani baturen ingila shi kuma da ya kalla sai ce abin akwai ban sha'awa ya ce shi amma abin da ya fi ba shi sha'awa idan liman ya waiwo wuce sahu sai ga kawai an gyara ya ce wallahi ingila ne ko amerika sai an zuba mobile police da kudiki suna cikin mutane sannan za su nasu ya ce amma kawai sai ce sahu sai ga an gyara sahu sai gyara kowa da abin da yake gano Allahu akbar Allah madaukakin sarki ya taimaka to dai jama'a kun ji maganganun da malamai suka yi dan haka kuka ji ce kamar idan a makka ne mutum ya rasu a jidda ko a yambo ko wani makamancin haka za iya iya sa da shi ko maka ko madina ko maka da haka na malam na'am eh idan ya kasance cikin kaddara ce wadda dama haka aka tsara mai wato annabi Musa yake cewa da ya nemi a ƙara mai kwanakin za a ƙara mai eh in ya kasance tun farko kamar yadda aka yi mishi na ƙarin jinkirin lokaci kun ga lokacin ne bai ba to in ya kasance tun farko an ɗiban mai adadin shekarun gwargwadon abin da ya dafa ɗin ne to sai ka ga tsarin haka ya zo kuma ya buƙaci hakan nan ya zartar da kaddara Allah الذين يعملوا كل ميسر لما خلق له إذن دا دا أكا حليتش أن قدر زي عدد مرة ننشي كرو تودا سي دا فدا ينسا دن كما سي ودا ننشي كرو أما دي سبا قدر مش حكا با توشي كينا ما فاتا الله عليه السلام نعم Thank you. wato ya danganta duk inda aka killace shi da sunan makabarta to komai girman wurin to makabarta ce ko da kabari ɗaya ne aka sa shi can ƙarshe kai kuma za ka shigo ta can farko to makabarta ce sai ka cire takalminka na fata an gane idan yanzu ka ɗauki misali kamar wannan makabarta ta tudun wada ko kamar wacce makabarta ta dambo dukkanin su an killace inda aka nuna cewa nan makabarta ce to kai ka san ina ce mashigar to daga nan za ka cire takalmi sauran tafiyan nan da za ka yi tare da cewa dukkanin ta tafiya ce ba a kai inda kaburbukan suke ba amma hukuncin wannan wurin hukuncin makabarta ce haka muka ga a aikace malaman mu na sunna suna yi a madina makabartar a tana da girma kwarai da gaske wani lokacin da za a rufe mamacin can nesa ne sannan kuma har titi ne ma tsakanin kabari da kabari saboda ana shiga wani lokacin da motocin da ke ɗaukowa da makamantansu amma sai ga malami da zaran ya zo zai shiga sai da ya cire takalmin shi na haka duk tafiyar duk tsawon tafiyar da zai zai yi ta ne da sawun shi ba tare da takalmin shi ba Allah ya taimaka نعم وعليكم السلام ورحمة الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إيه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم haka wato mutum ne fasiki ko ja'iri ya ma yi wasu munanan maganganu wai kan ya rasu to kuma da ya tashi rasuwa tun kan ya rasu ma alamomi sun fara nuna jikin shi ya fara samun matsala to kuma da aka tashi aka je sai aka rufe shi ma ba daidai ba me ya su jefa shi da ciki ko makamantan haka sai daga baya aka faɗa ka cewa na farin da ciki aka rufe shi to yanzu ba magana ce akan nagari ne ko na banza ba tun da dai musulmi ne da an tabbatar da cewa zuwa yanzu bai canza ba sai a ciro shi a gyara mai kwanciya amma da ike an ga cewa tun bai mutu da kwana biyu ba jiki ya fara rubewa to kaga yanzu ya kwana biyu a kabari kuma ai kaga ya fara gargajewa don haka magana a ciro shi bata taso ba Allah ya kyauta na'am na'am to to to na'am eh, wato a ashe ba yana nufin ya ribe ba wato saboda munanan ayyuka sai ake tsoro ka a tuno shi ma a same shi a wani mugun hali to ana tsoron haka sai a bashi domin gaskiya ne jama'a akwai waɗanda halittunsu kan canza saboda Allah ya wulakantar da su a cikin kabari wani Allah yakan juya fuskar shi sai ta koma ta fuskanci yamma Allah ya juya shi wani Allah yakan kifa shi malamai duk sun faɗi ire-iren waɗannan salo ne na azabar Allah ga wanda Allah ya so to zarta shi Allah madaukakin sarki kiyaye babu dafni bin launi babin da ke bayani akan hukuncin binne mamaci da daddare wadfina Abu Bakr radiyallahu anhu laila Abu ma an rufe shi ne da daddare imam bukhari yana yin hujja da wannan saboda zai zo kawo wannan cikakkiyar riwayar a ƙarshen wannan littafi na jana'iza da muke karantawa babu mauti yau litinin inda zai kawo bayani akan rasuwar ranar litinin a cikin hadisin aisha da aisha a ciki take cewa wadda na abubakar qabla an yi biha. abubakar ya rasu da ya rasu sai aka rufe shi kafin asuba ta yi a cikin riwayar ibn abi shaiba ta hadisin alqasim dan muhammad jikan abubakar na siddiq kala ce dufina abubakar laila kakan shi abubakar an rufe shi da ainihin daddare ina fata an gane haka ma aka samu a cikin ainihin wato a wata riwaya ta hadisin ainihin wato ubaid ibn sabba yace anna umara dafana aba bakrin ba'da salatul isha'il akhira bayan sallar isha sayyidina umar ya rufe sayyidina abubakar malam yace wa sahha anna aliyan dufina fa dafana fatimata laylan kama sayati fi makanihi za mu zo kuma can dai a cikin kitabul jana'i za mu ji cewa da daddare sayyidina ali ya rufe as-sayyida fatima ita ma da ta rasu to asalin abin da ya sa malamai wasu suka ce bai halatta a rufe mutum da daddare ba dalili ɗaya ne jama'a saboda an samu wani mutum ne da aka rufe shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da daddare amma rufe shi da daddare ta ja an takaita wajen yin shi wasu hidindimu to sai annabi ya tsawa cewa ka a sake rufe wani da daddare saboda ganin rufe shi da daddare akan samu karancin mutane akan samu karancin kayan aiki wani lokaci a rasa likafani wani lokaci abubuwa dai su kuntata to amma in abubuwa sun sauƙaƙu to babu laifi abin na mutum da daddare to shi yasa ake son al'ummar musulmi yanzu kamar masallacin da markazu salafiya a matsayin ka na musulmi sai ka siyo yadi bandir guda sai ka aiko sai wani sai siyo makara sai kawo sai wani sai siyo turare ya kawo sai wani sai siyo duk waɗannan abubuwa jama'a sai a siyo su a kawo su idan aka siyo su aka kawo su to duk sanda aka yi mutuwa ko dare ko rana kai ko da an yanke shawarar cewa sai da safe za a yi wa gawar sallah to da sai a kawo ta nan markaz sai a yi mata wanka akwai kayan aiki akwai komai in aka yi wanka sai a sa ta ne a sanya ta a cikin makara gari na wayewa sai a ɗauko ta sai a yi mata sallah jama'a mun fahimci wannan akwai wasu gadaje da na siyo jama'a daga madina inna ma husanci muka samu daga masu kawo mana kaya yau kusan shekara biyu kenan bayan mun gama aikin hajji ne ma an mun zo madina jama'a ina yawace yawace na a shago sai na ga wasu shaguna suna sai da wasu irin gadaje su gadajen ana operating din su manually da kuma electronically akwai inda za a taba sai su koma jikin bango sai ga sun makale bayan an daura su asali gado ne na wankan gawa ana yi ana taɓa nan yana juyawa ana jujjuya nan ana jujjuya nan wallahi guda biyu na siyo su jama'a muka haɗo su da kaya ni yaro dan kaduna har yau kayan nan namu shi ya filale ma da ya koma maka ya ban mu ne muke ta hayaniya da kwastam a lagos kwantena guda to shi yasa a darul hadisi jama'a ko an mun gama yin ɗakin wanka wanda yake asali a plan ɗin ginin mu dama akai mun gama mun gyara wuri komai da komai an yi yari na famfo amma da ike gadajen ba su iso ba kuma na ma manta yadda surar gadajen take don daga gani ne na siya aka yi fakejin kai aka turo su da sai mu gaya za mu iya sa masu waldan mu ko masu mane ne mu ko za a iya mana irin namu na gida made in Nigeria by Nigeria for Nigerians na fata an gane wallahi musta'an ba shi ban koma ba kuma har yanzu saboda haka abin da nake cewa shine ya kamata wurare irin waɗannan jama'a za ka gan ka shiga garin maka ko madina ko jidda ko riya sai ka ji ana cewa a wannan masallacin akwai wurin wanke gawa fi sabilillahi kuma ana ɗiban masu wanke gawar ko yaushe ne aka yi maka rasuwa za ka buga waya ne kawai makarantar tana da mota isaf ma'ana tana da mota wadda za a je har gida ko har asibiti a ɗauko gawar idan ku dangin mamaci kuna so ku yi tarayya da shi wajen wani tarayya da su wajen wankan gawa sai a muku izini sai a shiga kuma ka gyara shi sai a fito da shi in aka fito da shi sai ku ga gashi malamai su mishi sallah da komai da komai ya kamata mu sami irin wannan mu dai a darul hadith alhamdulillah kamar yadda nace mun riga mun abin nan kuma gaskiya na siyo gadajen guda biyu ne da nufin dama mu mu aje daya can mu kawo daya nan to amma kuma har yanzu Allah bai kawo mana su ba Allah ya kawo mana su ko kuma mu Allah ya koma da mu mu sake siyowa جماعة كل جوانا قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل بعدما دفن بليلة قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه فصلوا عليه نعم فصلوا عليه al-imam al-bukhari yace malamin shi mai suna usman dan abi shaiba waɗannan yan uwan juna ne da abubakar dan abi shayba da usman dan abi shayba kuma dukkanin su sun karanta da imam al-bukhari da muslim yace haddasa na malamin malaminmu mai suna jariri ya karantar da mu daga shaybani shi ko daga ainihin sha'abi sha'abi yace ya karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda qala yace sallallahu nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala rajulin ba'da ma dushina bi lailati manzon Allah yi sallar gawa ga wani mutum bayan an rufe shi da daddare ta ji mahallin sha'ir ke da daddare aka rufe mutumin manzon Allah kuma ya zo da rana ya ga kabarin sai mai sallah to bai yi fada dan me aka rufe shi da daddare ba da wannan ne muke ƙara tabbatar da cewa a ashe rufewar da daddare babu shi kama huwa wa ashabuhu shi manzon Allah sai ya tsayu akan wannan gawa shi da sahabban shi wa kana sa'ala anhu fa qala dama sai da ya tambaya game da wannan mutum ina labari shi man ba waye wannan fa qalu sai suka ce fulanu ai wane ne dufinal barihata daren jiya aka ainihin rufe shi ku kiyaye dufinal barihata dufina barihata dufina barihatan menene bambanci in aka ce albarihata ko albarihatu da barihatu barihatu ne bambanci kamar ce ra'aitukal barihata to daren jiya na ganka ra'aituka barihatan a ɗaya daga cikin darerakin nan na ganka wato ban yi kaidi ba to abin da yake faruwa kenan gari ya waye ne annabi ya ga kabarin ya ce kabarin wa kenan sai suka ce a daren jiya kaga sabon kabari ne ke a daren jiya bikin albari haka a daren jiya aka rufe shi fasallau alaihi annabi da sahabbai sai suka tsaya sai suka ainihin yi mishi sallah to da wannan kenan ake tabbatar maka da cewa lallai ne shari'ar musulunci bata hana dangane da rufe mamaci da daddare ba sai dai in za a samu takaitawa game da wasu abubuwa na haƙoƙin shi ko makamantan haka to kuma wannan shine zai zama insha insha Allah ta'ala nuna da zai sa a ce a jinkirta din Allah madaukakin sarki ya taimaka akwai su ɗabi'u da mutane suke in aka ce mutum ya yi kwanan keso wato abin da ake nufi da kwanan keso a ƙasar Hausa shine ka mutu da daddare to a da sai a aje ka akan keso an fahimta to amma wannan ɗabi'ar da mutane suke kuskure ce wai in mutum zai kwanan keso sai a ainihin samu auduga sai a ciccusa a hancin shi da kunnen shi wannan ba addini ba ne na dai kenan kamar yadda ba addini ba ne cusa auduga a hanci da dubura da kunnuwa da sauransu in mutum ya rasu wannan ba addini ba ne to abinda aka fi so ga duk wanda zai kwanan keso kar ku bar shi ya kwana ba ku yi mai wanka ba ku yi kokari ku tabbatar da kun yi mishi wanka kun sa mai likkafani an samu makara an aje shi ba don kuma ba saboda wani mamacin zai iya kakkan darewa kafin gari ya waye amma sai malamai suka ce in ya kasance haka to sai a ɗauki matakin ba za a sami mishi wankan ba duk inda ake tunanin zai kakkan dare to sai a haɗa sai a ɗaɗɗaure kamar hannayen shi Allah madaukakin sarki ya taimaka na alaikum salam na'am eh ya kuskure ne wannan wai sai wani ya kwana gadin shi ba sai wani ya kwana gadin shi ba ko an fahimta wanda zai kwanan keso ba sai wani ya kwana gadin shi ba za a iya ainihin saka shi a wani ɗaki sai a rufe kawai kuma gidan kowa zai kwance shi na fata an gane ba ku watsa ba ku ce ba ku kwana da gawa kai ma lokaci ne da kawai waɗannan tambayoyi sai kun ɗan karanta mu su malam

wannan kuskure ne wanda yake gaskiyar lamari daga baya bayan nan ne muka ga mutane sun fara kirkiro irin wannan kuskura amma dai ba addini ba ne ya zama wane ya rasu an gama haɗa shi sai a ce ana jiran wane ya iso wannan ba addini ba ne gaskiya da haka masu yin wannan kuskuren su bar wannan kuskuren kafin jahilai su ɗauka cewa addini